This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da ma da lol fm muryar arewa Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ke karanto muku labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce kasashen Turai da kuma kasashen Larabawa sun yi alkawarin ƙara tallafawa 'yan tawayen Siriya a wani taron da aka yi na membobin ma'abuta Siriya da aka gudanar jiya Asabar a Kata. keri ya bayyana cewa ministocin kasashen goma sha ɗaya sun yi alkawalin ba 'yan tawaye karin tallafin soja da na ayyukan jin kai a yunkurin kawo ƙarshen tashin hankalin tsawon shekaru biyu da ya sanadiyar kashe dubun dubatan Siriyawa. keri ya ce yayin da Amurka take ƙara tallafi da take ba 'yan tawayen Siriya, hanyar da ta fi dacewa da warware rikicin ita ce tattaunawa. 'Yan sandan ƙasar turkiya sun yi amfani da mesa ruwa wajen tarwatsa dubban masu zanga-zanga da suka bijirewa umarnin gwamnati suka yi dafifi a dandalin taron da ke tsakiyar birnin Istanbul. Jiya Asabar masu zanga-zanga suka rika jifar 'yan sanda yayin da suke bayyana cewa sun je dandalin ne domin karrama mutane hudu da aka kashe a zanga-zangar da aka fara kusan wata guda yanzu. Waɗansu daga cikin masu zanga-zangar sun lashe takobin ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira danna hakkin da kuma 'yanci da gwamnati take yi. An shafa kusan dukan wannan wata na Yuni ana zanga-zanga a dandalin Taksim yayin da Firayim Minista Recep Tayyip Erdogan ya yi barazana amfani da ƙarfin soja wajen tarwatsa masu zanga-zangar. A halin da ake ciki kuma Mr. Erdogan ya ziyarci birnin Samsung wanda ke Bahar Answad inda ya shaida wa dubban magoya bayansa cewa 'yan kasashen ƙetare ne suke haddasa wannan zanga-zangar. an fara zanga-zangar lumana ne a ƙarshen watan mayu na nuna adawa da shirin gwamnati na mai da wani filin shakatawa mai ɗimbin tarihi zuwa wurin gudanar da harkokin kasuwanci daga nan zanga-zanga ta baza duk faɗin ƙasar bayan da hukumomi suka yi amfani da ƙarfi da ya wuce kima kiran da shugaban ƙasar brazil dilma rousseff ta yi na nema a kwantar da hankali bai hana masu zanga-zanga sake fita titunan ƙasar ba jiya asabar. dubban masu zanga-zanga sun yi tawaƙe suna kada tutoci a belo horizonte an kuma gudanar da ƙananan gangami a birane da dama a jihar sabar ɗin a gabar tekun copacabana da ke rio de janeiro masu zanga-zanga sun ajiye ƙwallaye da dama a kan yashi waɗansu masu zanga-zanga suna bayyana adawa da biliyoyin dalar da ƙasar brazil za ta kashe domin ɗaukar nauyin gasar cin kofin duniya baɗi da gasar cin kofi da ake yi a cikin wannan wata da kuma wasannin motsa jiki na olympic da zaya shekara ta 2016 an gudanar da zanga-zangar ne jiya asabar duk da kiran da shugaba rosef ta yi ranar juma'a da dare na neman a kawo ƙarshen wannan tashin hankali a cikin jawabinta da aka yayata a tashoshin talabijin ta ce zanga-zangar lumana ce ke ƙara ƙarfin mulkin dimokuraɗiyya sai dai ta ce ba za a lamunci zanga-zangar da ake ta da hankali ba ta yi wani zaman gaggawa da majalisar zattawar ƙasar domin tattaunawa a kan wannan an yi zaman gaggawa ne kwana ɗaya bayan da akalla masu zanga-zanga miliyan ɗaya suka gudanar da wannan zanga-zanga a birane da dama a brazil da suka hada da rio inda jami'an 'yan sanda suka yi amfani da barkono mai sa hawaye wajen tarwatsa jama'a da farko ƙarin kuɗin sufuri ne ya haddasa wannan zanga-zanga sai dai daga baya suka mai da hankali yanzu kan abin da suka bayyana a matsayin watsi da ayyukan gwamnati da hukuma ke yi da yawan kuɗin haraji da kuma cin hanci da rashawa da yi wa ƙasar katutu. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kuna bakin wake da aka kai da kuma waɗansu hare-hare a arewacin Iraki sun yi sanadiyar mutuwar mutane tara jiya asabar jami'ai sun ce an kai hari mafi muni ne a birnin masul da ke arewacin kasar inda ɗan kuna bakin wake wanda ya tsinkayi wani wuri da 'yan sanda suke sintiri ya kashe ɗan sanda ɗaya da kuma waɗansu mutane uku a turkurmato da ke tazarar kilomita 200 da birnin bagadaza 'yan bindiga sun kashe 'yan sanda uku suka kuma raunata mutane hudu an kuma ba da rahotannin tashin hankali a birnin tikrit da samara babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai waɗannan harare tashin hankali dai ya ƙaru a iraki ne a cikin waɗannan watanni abin da yake sa fargaban yiwuwar sake barkewan yakin basasa fadar shugaban ƙasa amurka ta white house ta ce gwamnatin amurka ta buƙaci hong kong ta ta edward sweden tsohon ɗan kwangilan gwamnati da ake tuhuma da laifin leƙen asiri bisa fallasa sabili da fallasa ayyukan sa ido na sirri da gwamnatin amurka ke gudanarwa a wata hira da tashar rediyo ta cbs mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron amurka tom dinelu ya ambaci yarjejeniyar ta sakiya mai laifi da kuma kyakkyawar dangantaka diplomasiya da ke tsakanin birnin na ƙasar china da ke da 'yan ɗanyen cin gashin kai ya ce muna da kyakkyawan zaton za su kiyaye wannan yarjejeniya fada shugaban ƙasar ta fara matsa lambar ne kwana ɗaya bayan da masu shigar da ƙara na gwamnatin tarayya suka shigar da ƙara suna zargin sweden da aikin laifin wato da laifin leƙen asiri da satar takardun gwamnati labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ko kumi ne. kowa.

Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kafin mu yi nisa ga Muhammad Salisu Rabi'u nan da bayani na irin rahotannin da muke da su a cikin shirin namu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahotanni biyu na farko za su yi magana a game da cutar shan inna. Rahoto na uku zai magana a game da cutar gudawa. yayin da rahotonmu na hudu zai magana a game da ba da gudunmawar jini don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin to a gaida muhammad salisu rabi'u da cutar shan ina na ci gaba da samun tagomashi a jihar Kaduna wanda hakan ke nuni da cewa nan ba da dadewa ba za a kawar da cutar kacokan daga cikin jihar. Yaƙi da cutar shan ina a Najeriya na samun gagarumin nasara musamman a jihar Kaduna ɗaya daga cikin jihohin Arewa da ke cikin hatsarin kamuwa da cutar polio. Ms. Charity Warigon wakiliyar hukumar lafiya ta duniya tabbatar da haka a garin rigasa a lokacin da gwamnan jihar kaduna dr muktar malam yaro ke kaddamar da rigakafin cutar shan inna na watan yuni juma'an nan kaduna state given the data that we have is on the path of eradicating polio your excellency for the first time and under your leadership we've been able to achieve 96 percent routine immunization coverage in Kaduna State. Mrs. Charity Warrigan ta ce, Jihar Kaduna a sakamakon binciken da hukumar lafiya ta duniya ta yi na kan hanyar kau da cutar shan inna. Ta ce a karan farko an cimma kashi casa'in da shida na yaran da ake sa ran cimma don yi masu rigakafin cutar polio. Hakan kuwa a cewarta na da nasaba ne da kokari da jajircewar mai girma gwamnan jihar kaduna dr muktar malan yaro wajen bayar da goyon baya ga hukumomi da ƙungiyoyin sa-kai domin cin nasarar kau da cutar ta polio. A nashi jawabin gwamnan jihar Kaduna Dr. Muktar Ramalan Yaro ya yi wa iyaye musamman mata nuni da hatsarin da ke tattare da cutar polio da kuma da yawa waɗanda suna tahowa amma kuma ba su mai da hankali da karatu so ina kira gare su da Allah su zanka mai da hankali da abin da malam ke faɗi. Maryam Ato Muhammad daga birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya. Yanzu kuma an gano cewa koma baya da ake samu a kan aikin sufetocin makarantu yana daga cikin dalilan ƙara su kurkucewar harkar ilimi musamman a arewacin Najeriya. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani ya yi mana daga Jalingo. Ya yiwu, rashin cika aikin sifetocin ilmi na daga cikin dalilai da suka janyo koma bayar ilmi a wasu jihohin gabas maso arewacin Najeriya. Su dai sifetocin ilmi su ne jami'an ilmi masu sawa malamai da kuma shugabannin makarantun firamare ido suke tabbatar da malamai sun cika ka'idojin aikinsu. Alhaji Aliyu Babando tsohon malami ya bayyana siffar sifetan ilmi a da. A wancan lokaci in aka ce inspector zai zo makaranta, to daga headmaster zuwa malamai zuwa su ɗalibai almajiran makaranta hankalin kowa a tashe. Ana shara, ana goge-goge, ana kamewa, cewar inspector zai zo hankalin kowa ya tashi domin an san in ya zo zai iya kai makarantar gaba ko ya kai ta baya amma a yanzu babu wannan sai inspector ma ya zo ya fita ɗalibai ba su sani ba wasu cikin malamai ma ba duk suka sani ba saboda kullum abin baya-baya yake yi muna kira da hukumar ilimi ta ƙarfa wannan abu ta mai da shi kamar da to wasu na ganin cewa an fara baiwa wannan aiki na inspector ta wato a siyasance kamar wato idan kai dan goyon bayan wani jami'a ne sai a sa ta inspector ko kaɗan bai dace ba bangaren ilimi ba bangaren siyasa ba ne bangaren ilimi bangare ne na ƙasa baki ɗaya baya halatta a ce sai bangaren siyasa a'a bangaren cancanta ake so. A jihar Gombe, wani tsohon jami'in ilmi Alhaji Kabir Muhammad ya ce akwai alamomi sifetocin ilmi ba sa gudanar da aikinsu yadda aka zayyana musu. Ba a lura da malamin firamare da sakandare wanda suke karkashin gwamnati, ba a zura musu ido su yi aikinsu yadda ya kamata. In wajen karɓan wato training ne, an fi samun ƙwararru a makarantun gwamnati akan makarantun masu zaman kansu amma na rashin kula da su din nan a dinga duba ka shiga aji ko baka shiga ba to shi wato sa musu ido kenan sa musu ido da ba a yi shi ya sa makarantun gwamnati suka dawo kara zube sai ka ga malamai in ka je karfe takwas zuwa tara din nan kafin ma break zaka same su a gindin bishiya wannan rashin zagayen sifetocin ilmi yasa jihar Taraba wasu makarantu cikin watannin damina suka rufe kafin lokacin su. A wannan makarantar firamaren gwamnati da na ziyarta ban sami malamai ba, kuma ɗaliban suka ce wasu lokuta akan kai su gonan malamai su yi aiki. A sai kun tashi makaranta ne kuke zuwa gonan ko kutun kuna makaranta? Za mu zo makaranta da sai mu wuce gona. Malama Nafisa Ado wakiliyar gidauniyar ilmi da ayyukan taimakon kai da kai ta ce ilmantar da yara bai ta'allaka bisa sifitocin ilmi kadai ba abu ne na al'umma baki ɗaya. Gaskiya matsalolin nan ba abu ne guda ɗaya ba dole ne sai an haɗa hannu da mu malaman makaranta da su hukumominmu da su wanda suke agaji na sa kai wala Allah na ƙasashen waje ne ko na gida najeriya mun haɗa hannu mun duba matsaloli da suka dangaci rashin iya sanin yadda za a koyar ɗin da malamanmu suke da shi Masana ilmi sun sha bayyana bukatar da ke akwai na tabbatar da malamai na nazari, tsara darasi da kuma shata nasarar da kowace darasi ke niyyar cimma. In har ana so ilmi ta inganta, hakan kuwa na tabbata ne in har ana sa ido bisa ayyukan malamai daga lokaci-lokaci. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gun karatu. Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya, ya kwana biyu bai zo cikin haɗi ba. Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yaman da rasha ya gangara Amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam a tashi wani tica ko bai da keke ko tica uban karatu Farfesa Ango Abdullahi ya yi kira da a hukunta iyayen yara waɗanda suka ƙi kai yaransu makaranta. Farfesan wadda ya shugabanci jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya kusan shekaru talatin baya ya ce tilas ne hukumomi su ba da ilimin firamare kyauta domin kuɗaita iyaye da ba su da hali barin 'ya'yan nasu shiga makarantu. Ya yi magana kan dalilan da suke ƙara jawo gibi a fannin ilimi tsakanin kudu da kuma arewacin Najeriya. Akwai bambanci tsakanin kudu da arewa kuma har yanzu wannan bambanci yana nan. kuma sakacin ƙara ma faɗin wannan bambanci na shugabannin arewa ne domin ba sa ido sosai a kan yadda za a yada ilmin ba kuma ingantacce in ka lura idan ka lura waɗansu jihohi kamar sokoto kebbi da sauransu za ka ke har yanzu a yaran da suke primary school kashi hamsin ne a cikin ɗari wanda ya kamata suna cikin primary school amma ga sunan suna yawo da kokuna a hannunsu ba iyayensu ne ni ban yarda da cewa iyayensu ne jahilci ne a wajen iyayensu ya sa yaran suke bara ba a'a abin da yake faruwa shine ba shugabanni ba su tashi tsaye kamar yadda shugabanninmu na farko suka tashi tsaye suka samu a makaranta ba su sa 'ya'yan da suke ake haihuwa yanzu a sa su a makaranta kuma a gina makarantun kuma a inganta makarantun irin yadda iyaye su da kansu ma za su yi sha'awar 'ya'yansu na ciki don ban tsammanin da jahilci irin yadda ya ɓace za a ce akwai wani wanda ba son ɗayan shi ya ilmi ba kuma ya danganta ga irin tsarin da aka kawo ne kamar lokacin da mu muke ƙanana ai ilimin duka guda biyu suke tafiya a wuri guda kai ilimin qur'ani da arabiya a cikin makaranta ɗaya inda kake na boko to saboda haka nan yanzu ne da aka yamutsa abin ana ta tafiya a karkace shi yasa ga iyaye za su ga ga wahalar ma sa yaya a makaranta da mun sami ilimin kyauta ne komi namu kyauta ne da a baka uniform a baka kudin batarwa a makaranta to yanzu magana ma yadda za a sa yaran a makaranta da irin kudaden da dole aka dora ma iyaye kai shi zai sa kuma ga fatara wanda ake fama da ita musamman arewacin najeriya shi yasa ga. iyaye ba su neman makarantar da za su biya kuɗi sai su sa yaran su wanda za su yi ta yawo da 'yan kokuna hannu da dai su a wurin su je sun fita kin su ba su ilimi akalla na alkurani to domin wancan ilimi ba su iya biya kuma ba waɗansu matakai da ake ɗauka a taimake su domin abin ya sauƙi irin yadda za su bar 'ya'yansu a makarantar. Eh, farfesa kana gani ko kana kira ne da a sake maido da ilmi kyauta saboda karfafa ilmin a arewacin najeriya musamman ilmin firamare dole a bada shi kyauta in ana son abin ya yadu ilmin firamare akalla ya zama kyauta kuma ya zama dole a nan dole a nan duk iyayen da ba su 'ya'yansu a makaranta ba a hukunta su wannan ya dace amma kuma a bada ilmin kyauta a primary school dole a ba da shi kyauta musamman a arewaci in ana son abubuwan su canza da wuri. Shin kana gani ƙananan hukumomi ya dace a basu nauyin tafiyar da makarantun primary? Ya dace, sai dai abin da ke ciki yanzu ai ba tsarin ya dace. Amma masu tafiyar da local government din ƙananan hukumomi su ne yanzu ba su dace ba. Shi yasa abubuwan ba sa tafiya sosai. Domin kai tsari mai kyau amma ka tabbatar da yana aiki da bambanci. To tsari ne mai kyau a kai gwamnati kusa da talaka saboda haka primary school kuma ita tafi kowace makaranta kusa da talaka saboda haka ya yi daidai a ce nauyin tafiyar da su yana jikin local government amma local government inda muke da su yanzu ko kuma masu tafiyar da su yanzu ina tsammanin su kansu ba su da cikakken ilimin ma da za su lura da abubuwan da suke a gabansu ilimin ma bai nashe su ba irin wannan domin za ka iske wanda suke tafiyar da local government daga chairman din har zuwa kansulolinsa za ka rike kila ma ba su ci jarabawan secondary school ba saboda haka ba su mutunta ilimi irin yadda ya kamata su mutunta shi irin yadda kuma za su ɗauki nauyin tafiyar da shi irin yadda ya kamata akan yadda aka ɗora masu domin ana ba su kuɗaɗen da ya kamata su lura da primary schools da sauransu. Har yanzu dai a ƙasar Hausa da sauran waɗanda suke ci gaba da kyamar ilimin zamani. Na tambayi Dr. Yusuf Alhassan shugaban kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kano, ko me yasa haka? To, na farko bari fara maka da tambayar da ce ta ƙarshe a gaskiya abin da isa kamar mu a ƙasar Hausa muka zama koma baya sake muka yi. Kuma ba wai kamar mu ƙasashen Hausa ba, a'a hatta ita daular musulunci da kuma ƙasashen musulmai. ai kamar yadda ne maka bayani ne kuma ka kara tabbatarwa cewa ai ilimi da ya fito na addinin musulunci daga addinin musulunci ya fito kuma ni a tawa fahimtar da kuma malamai da na saurara da kuma na yi bincike daidai na gwargwado ai Allah subhanahu wata ala bai ce kawai wato mutum ya je karatun addinin musulunci shine kadai ilimi ba wato in ka duba ai ta kanta wannan ai da aka ce da sallallahu alaihi wasallam karatu sai kuma je eh, a je a nemi ilimi ai ba ce kawai ilimin addinin islam kadai ba duk wani duk wani ilimi kuma yadda yanzu wanda muke magana da kai shine na fannin wato kimiyya da sana'a misali wannan technology da ake faɗa yanzu da muke magana da kai na wannan gidan rediyo da ka kira wani yanzu eh, kana wata Washington ina nan a Missouri ai wani ilimi ne daban wanda Allah ya hore wa ɗan adam in ka duba kuma wannan ilimin ai musulunci bai ce kar a neme shi ba in ka tuna mai akwai hadisin manzala sallallahu alaihi da yake cewa a je a nemi ilimi ko da a birnin sun ne lokacin birnin sun ana ganin ta kamar shine karshen duniya amma kaga rasulullah sallallahu alaihi da ce kawai addinin masu ko kuma ilimin musulunci kadai ya kamata a je a nema ba kuma in ka duba ai koma tafsirin ita wannan aya ta farko da wannan sura ta farko ta ikra da ne bayani akwai malaman fiqh da za su yi maka bayani irin wannan dalla dalla akwai dai wani abu da ya faru zan ce ga musulmai gaskiya ba wani abu bane illa kasashen musulmai yanzu an daɗe ana bacci har turawa suka zo suka karɓe wannan wato ilimi na wannan ci gaban rayuwar duniya da kake gani ban eh, misali idan a yanzu ɗauki ma abin da ake cewa constitution kamar yadda amurka take burga aiki da cewa suna ganin a duk wata duniya babu wani constitution da ya fi irin nasu na zancen ci gaban rayuwar ɗan adam ko kuma ba wa ɗan adam yanci yanci nasa idan ka duba ɗaya bisa ukun constitution na america ai daga qur'ani yake ɗaya daga cikin ɗaya bisa ukun constitution na america qur'ani ne galla kamar yadda ake cewa duk wani ɗan adam yana da yanci yana da yanci daidai kaza da kaza kaga yana aka same shi daga qur'ani. in kuma ka duba kasashen nan nan amurka da kake ke zaune da kai yanzu da kuma kasashen duniya su wani ne suke gaskiya aiki da qur'ani kasashen turawa mu kuma duk sai dai su musuluncin a baki amma mun yi watsi da addinin abubuwan da ya kamata a ce muna kamantawa ko ko muna yin su yadda addinin mai ci so in ka koma kamar yadda muke zancen ilimi ai ilimi ba shi da gefe jeji ne ba wai kawai abu ɗaya bane ko bi a duk wani abu da ka sani an ce ka nemi saninsa hatta shi kansa ubangiji ah, Allah subhanahu wataala ya ce ka nemi saninsa kafin ma ka zancen yadda za ka bauta masa yadda kuma za ka yi rayuwa ka ta yau da kullum kuma in ka tana cewa shi kansa addinin musulunci ai wato ilimi ne na kowane fanni da ka sani in ka duba akwai tarihin annabawa iri-iri kamar su annabu nuhu wanda ya suka kera jirgin ruwa na farko misali a ilimi kaga wannan ilimi ne shi kansa kira to ina ka samu eh, ina ka samu jahilcin waɗanda za su ce su ba su boko kuma ka san cewa ƙasar Hausa ha yanzu akwai waɗanda ba su zuwa makaranta saboda kyamar wannan ilimi. Kun mutumin da zai kalli na ba zan manta ba ba shakka lokacin da na dan makaranta na elementary ana kira mai yan boko boko ko a wuta. in ka tana ina tabbatar ke kanka an gaya maka wannan yayin da kake eh, eh, karatun elementary a kasar hausa mm. wannan ba gaskiya ba wannan wani abu ne na jahilci na mutanenmu da basu fahimci menene shi kuma yau idan ka duba yadda duniya ta ci gaba ta ban mu a baya ai ba wani abu ne irin wannan jahilcin ne da sake malam eh, a ci sahabu wato arewa da mu musulmai mun riga mun yi sake an mu a baya ba wani abu ba saboda cin mu da lalaci duk mutumin da ba zai tsaya ya nemi ilimi ba ilimi na ko menene in ka tuna fa hatta bacci in za ka yi bacci akwai yadda aka ce za ka kwanta Kullum kana yadda kake kai in ka je yanzu kasar hausa da kake faɗan almajirai daga yadda suke gasunan, an turo su karatu amma gasunan sun kare suna bara. ba wala kantacce a 'yan musamman ilimi kawai ilimi ku gane ya ke ciri sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yi mai in safiya ta yi waɗansu na aikin gona waɗansu suna ofis waɗansu karatu waɗansu kan waka sun kai haka nan Allah ya so. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. haka yake to sai a yi mana aikin gafara domin tangarɗa da muka samu a farkon wannan shiri bayan labarai. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce kasashen Turai da kuma kasashen Larabawa da suka raba gari da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad sun yi alkawalin ƙara tallafawa 'yan tawayen Siriya a wani taron da ake kira na ma'abotan Siriya da aka yi a Kata jiya Asabar. Kerry ya bayyana cewa ministocin ƙasashe goma sha ɗaya sun yi alkawalin ba 'yan tawayen ƙarin tallafin soja da na ayyukan jin ƙaya yunkurin kawo ƙarshen tashin hankalin shawo wato tsawon shekaru biyu da ya yi sanadin kashe dubban dubatan Siriyawa. 'Yan sandan ƙasar Turkiyya sun yi amfani da mesa ruwa wajen tarwatsa dubban masu zanga-zanga da suka bijirewa umarnin gwamnati suka yi dafifi a dandalin taron da ke tsakiyar birnin Istanbul. jiya asabar masu zanga-zanga suka rika jifar 'yan sanda yayin da suke bayyana cewa sun je dandalin ne domin karrama mutane hudu da aka kashe a zanga-zangar da aka fara kusan wata guda yanzu waɗansu daga cikin masu zanga-zanga sun lashe takobin ci gaba da yin wannan zanga-zangar ta nuna adawa da abin da suka kira danna 'yanci da gwamnati ke yi. kiran da shugabar kasar brazil dilma rousseff ta yi na neman a kwantar da hankali bai hana masu zanga-zanga sake fita kasar a titina ba jiya asabar dubban masu zanga-zanga sun yi ta waƙe suna tada tutoci a belo horizonte an kuma gudanar da irin ƙananan gangami a birane da dama jiya asabar a gabar tekun copacabana da ke rio de janeiro masu zanga-zanga sun ajiye kwalaye da dama a kan yashi domin nuna adawarsu da abin da suka kira matakin da gwamnati take ɗauka na kashe kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.